يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد إن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت هدوغ وتا رمضان هجرانا لشكرة دهودة لهدودة ثلاثين دهودو daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da za mu fassara aya ta biyar, ta suratul nisa'i insha Allah ta'ala wannan aya tana karantar da mu hukuncin ceto a tsakanin mutane a nan duniya من يشفع شفاعة حسنة من يشفع شفاعة حسنة يكون له shafa'atan hasana wanda ya ceto ceton kyakkyawa ya kullahu nasibun minha yana samun wani yanki na rabon lada game da wannan ceto da ya gabata wa man yashfa'a shafa'atan sayyi'a kuma wanda yi ceto ceton mummuna ya kullahu kiflun minha yana samun nauyi na zunubi a dalilin wannan ceto da ya gabata wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita kuma Allah ya kasance mai ɗibar lokaci ma dukkan komai kalma ta al-muqit ma'ananta al-hafizu ar-raqibu ash-shahid Allah mai ɗiban lokaci ne ma dukkan komai Allah mai tantance al'amura ne kuma Allah mai shaidawa ne game da abin da ke aukuwa a tsakanin mutane al-ragim الإمام الراجب الإصفهاني الذي مفردات القرآن yana magana akan kalmomi guda biyu da suka zo cikin wannan aya man yashfa'a shafa'atan hasana yakul lahu nasibun minha wa man yashfa'a shafa'atan sayyi'a yakul lahu kiflun minha Allah subhanahu wa ta'ala yace wanda yayi kyakkyawan ceto yana samun yanki na lada a dalilin wannan ceto da ya gabatar kuma wanda ya yi mummunan ceto yana samun wani kaso na zunubi sai Allah madaukaki ya yi amfani da kalma ta alkiflu alkiflu huwa alhabbu min sharri wa shidda wanda ya gabatar da mummunan ceto yana samun wani yanki na nauyi na zunubi a dalilin wannan ceto da ya gabatar wannan aya tana kama da ƙarshen suratu zalzala inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman ya'mal misqala dharratin ya'mal ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wanda ya aikata gwargwadon nauyin kwayan zarra na alkhairi zai ganshi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu kuma wanda ya aikata gwargwadon nauyin kwayan zarra na sharri shi ma zai ga sakamakonsa a ranar tashin kiyama abin da ya bambanta wannan aya ta 85 da ƙarshen suratul zalzala ita suratu zalzala tana magana ne akan duk abin da ka aikata a rayuwarka a ranar tashin kiyama za ka ga sakayya a kan shi ko ne amma ita wannan aya ta suratu nisa'i tana magana ne akan ceto da ya auku tsakanin mutum da mutum idan ka yi ceto mai kyau za ka samu kyakkyawar sakamako a kai idan ka yi mummunan ceto za ka samu mummunan sakamako a kai da haka kenan ita wannan aya ta suratul nisa'i tana magana ne kawai akan mu'amala tsakanin mutum da mutum me ake nufi da wannan ceto da ke cikin suratul nisa'i bahaushe ya fi sanin kalmar da sunan alfarma amma a cikin alkur'ani allah ya kira shi da ceto domin ceto iri biyu ne akwai ceton da yake aukuwa a nan duniya tsakanin mutum da mutum wannan shine alfarma akwai ceto da yake aukuwa a ranar tashin kiyama wannan hukuncin sa daban duk da cewa duka nau'ukan ceto guda biyu din nan sun zo da kalma guda ɗaya ash-shafa'a amma malamai ittifakan sun sani cewa ita wannan aya ta suratul nisa aya ta 85 ba ta magana akan ceto wanda zai auku a ranar tashin kiyama wannan aya tana magana ne akan ceto da yake tsakanin mutum da mutum a nan duniya wato alfarma Abin da ake ce ma ash-shafa'a ku zama ku biyu saboda cimma wata bukata da can kana wikiri kai kadai kake kokarin ka cimma wata bukata sai ka gaza don haka sai ka nemi tallafin wani wannan da ya tallafa maka sai kuka zama ku biyu wanda shi ake cewa a shafu ya'ani ya'ani al-witra shaf'an da can kai kadai kake ta kokari ka samu cimma wannan bukatar taka baka iya ba sai ka hada da karfin wani ko da taimakon wani ko da gudunmawar wani wannan shine ka nemi alfarma to don haka sai kuka zama ku biyu wannan dalili yasa ake kiran abinda wancan mutumin ya aikata da sunan ashafa in ka duba alqamusul muhit shafi na 947 al-mu'jamul wasit uh, mujallal na farko shafi na 487 da al-mufradatu fi garibin qur'an littafin ar-ragibul isfahani yana mujallar na farko shafi na 168 inda ake cewa ash-shuf'a al-imbimamu ila akhar nasiran lahu wa sa'ilan kai ta kokari ka iya biyan wata bukata da take gaban ka baka iya ya zama sai kai tunani inda zaka hada da neman taimakon wani wannan in ya sa baki ko ya tallafa to za a iya cimma wannan bukatar wannan shi ake ce ma ashufa al-indimamu ila akhar nasira lahu wa sa'ilan an babu mamaki ba za ka iya isa ga wani mutum wanda zai warware maka damuwarka ba amma akwai wanda ka sani wanda shi zai iya isa ga wancan mutumin kuma inda wancan da za ka yi wa magana inda zai taimaka ya yi magana din akwai fatan za a taimaka maka sai ka hada da neman taimakon wannan wannan shi ake kira a ashufa duba an-nihaya fi garib al-hadith wal asar a mujallar da shafi na 184 da tamanin da da sharhin kitab at-tauhid na ibn al-usaymin al-mufid mujalladi na farko shafi na uku da talatin don haka al-imam mujahid a tafsirin ibn kasir الإمام مجاهد mujahid almajirin abdullahi bin abbas تابعين ne yana cewa هذه الآية في شفاعات fi shafa'atin لبعض ita wannan aya ta sauko ne saboda bayani akan ceto da suke ceto da ke aukuwa tsakanin mutane da mutane ceto wanda yake aukuwa tsakanin mutane su yanzu wannan shi ake kira alfarma shafa'a الشفاعة tawassutu lil ghayr ka shiga tsakani na mutum da wata buƙatar shi bi jalabi khairin lahu don ka jawo masa wani alkhairi a daf sharrin an ko ka tunkuɗe masa wani sharri wannan shi ake kira alfarma shi ake kira ceto ya samu aya guda ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani wannan ita ce aya ayar suratul nisa'i ayar da take magana akan hukuncin alfarma a rayuwar musulmi wannan ita ce kaɗai aya ta alkur'ani da ta warware wannan magana a shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ja hankalinmu game da kuskure da ake samu wasu sukan ɗauki abinda ake cewa a shafa'a su fassara shi da alwasila alhali kuma da bambanci tsakaninsu saboda kar mu manta a shafa'a ta samu aya guda a cikin suratun nisa'i don haka kenan shari'a ce mai zaman kanta alfarma mutum musulmi ya nemi alfarman wani ka nemi alfarman wani wannan ya samu aya mai zaman kanta saboda haka shari'a ce daga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ce alwasila shi ma ya samu ayoyin alkur'ani wanda shi ma yana da hukunci mai zaman kansa a cikin alkur'ani don haka karka hada alwasila da ashafa'a kowannen su yana da nashi hukunci a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah a shekul islam majmu'u fatawa mujallar na farko shafin 242 yana cewa kasirun min al'ammati alladhina yastamiluna lafza shafa'ati fi ma'ana tawassul akwai mutane da dama amma akasari ana samun mutane da waɗanda ba su yi zurfin karatu ba al'amma waɗanda ba su da ilimi mai zurfi suna amfani da lafazin ash-shafa'a a ma'anar at saboda haka zaka ji mutum ya ce Allahumma inna nastashfi'u ilayka bi fulan wa fulan ya Allah muna neman cetonka da wani la kalmar ash-shafa'a ta bambanta da al-wasil nan sai dai a ce natawassalu ilayka bi fulan ba a cewa nastashfi'u bika min gairi an yakuna almustashfa'u bihi shafa'a wa wala da'ala domin ash-shafa'a taimakawa ne da wani yayi ma wani saboda cimma wata bukata amma idan kai addu'a ya Allah ina tawassuli da wani wannan da kake tawassuli da shi bai taimaka maka ba kai ne kake neman Allah ya taimaka maka dalilin wani Allah ya sa mun gane alhali ko ceto mutum ne ya tallafa ma wani wannan shi ake cewa ceto alwasila wannan kuma shine kana roƙo a dalilin wani abu Allah ya maka wani abu misali kana roƙon Allah subhanahu wata'ala a dalilin sunayensa ko siffofinsa kana tawassuli da waɗannan sunaye na Allah ko siffofinsa ya biya ma bukata wannan shine tawassuli amma ceto fa ceto wani ne zai nemi taimako saboda ceton wani Allah ya sa mu gane tawassuli daban ash-shafa'a daban ko da a harshen larabci shine ibnu qayyim uh, ibnu taymiya yake cewa wa hadha laysa huwa lugatun nabiyyi wa ashabihi wa ulama'il umma wannan ba harshen annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wa sallam ba ma harshen sahabbansa bane ba ma harshen larabci bane yace bal wala huwa lugatul arab akwai bambanci tsakanin alwasila da ashafa'a menene ashafa'a ashafa'a shine wani ya taimaka ma wani saboda cimma bukatarsa wanda ake ce ma alfarma amma alwasila za ka yi addu'a ne kana tawassuli da Allah subhanahu wa ta'ala a dalilin wani abu Allah ya yaye maka wata damuwa wannan shine a tawassul alwasila don haka amfani da kalmar ashafa'a a matsayin alwasila kuskure domin kowannen su yana da hukuncin sa a littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. don haka yasa al-Imam Shafi'i yake cewa ash-shafa'atu zakatul muru'ati ceto shine zakkan mutunci In ji al-Imam Shafi'i ceto shine zakkan mutunci abinda ake nufi alfarma ita ce zakkan mutunci wato idan dai kana da mutunci to za ka bada alfarma lokacin da dan adam ya neme ka kamar zakka ne game da kyawun halinka wato kamar kyawun hali na dan adam shi ma akwai bukatar a masa zakka menene zakkansa shine idan an nemi alfarmanka kai ma ka taimaka wannan yana cikin kashful khafa mujallad na farko shafin 129 da kuma muqaddima ta al-majmu' littafin al-imam an-nawawi sharh al-muhazzab a mujallad na farko shafi na 31 da haka wannan aya ita ce kadai aya ta alkur'ani wacce ta yi magana dangane da hukuncin alfarma tsakanin mutum da mutum duk wata aya da za ta zo daga baya sai dai ta ƙara yin bayani akan wannan aya wannan aya ta gama maganan daga farko zuwa ƙarshe sai dai ilimi ne da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa alfarma a cikin wannan aya kashi biyu ما كان مما يقدر عليه ويكون المطلوب امرا حسنا ya kasance abu ne wanda yake da kyau alfarmar da ake nema tana da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man shafa'atan hasana wanda yayi alfarma kyakkyawar alfarma wanda yayi ceto ya taimaka ya tallafa ya agaba shine alfarma kyakkyawan alfarma ya kullahu nasibu minha yana samun yanki na lada a dalilin wannan alfarma da ya gabata kaga kenan Allah ya gaya mana alfarma tana da kyau amma wace irin alfarma yake alhasana kyakkyawan alfarma tunda Allah ya kira ta alhasana me ake nufi da kyakkyawa ma Hassana shar'u la ma hassanahu nafsuka abinda ake cewa abu mai kyau shine wanda shari'a ta ce yana da kyau ba abinda hankalinka ya nuna maka cewa yana da kyau ba idan Allah ya ce wanda ya yi alfarma kyakkyawa yana samun yanki na lada me ake nufi da kyakkyawan alfarma sai ka koma ga abinda shari'a ta ce yana da kyau shine wanda Allah subhanahu wata'ala yake nufi wani ya ja'iza don haka halal ne sharaɗinsa abubuwa guda uku ne tunda an ce abu mai kyau to ka'ida ne a shari'ar musulunci adamu ta guyi lahu haqqun idan za ka yi alfarma to kar a samu alfarmanka ta cutar da haƙƙin wani saboda a ƙur'ani Allah madaukaki ya hana mu mu cutar ka'ida ta farko alfarmanka da za ka yi kada ta cutar da haƙƙin wani wannan ita ce ka'ida na farko me yasa aka ce kada alfarmanka a dalilin alfarmanka a samu cutuwa akwai hujja amma ga misali mutum ne yake makaranta ba shi da ilimi amma sai ya nemi alfarmanka a matsayinka na jami'i a wannan makaranta ko ma shugabanta yana so ka taimaka mar ya fita wannan makaranta da kyakkyawan certificate sai kai ka ba shi wannan alfarma ka taimaka mishi wannan alfarma da ka ba shi yana iya taba hakkin wani ko ba zai taba ba babu shakka yana iya tabawa domin babu mamaki likita ne ya koya lokacin da ya karanta likitan nan da ya zo fita bai ci ba sai ya nemi alfarma sai ka ba shi takarda wani kwararren likitan don haka da ya fita sai aka samu wani ya bude asibiti yana neman kwararru likitoci waɗanda za su rike mar wannan guri ko kuwa gwamnati sai aka samu takaddan wani ta samu shaidar ka a dalilin alfarmarka yana da kyakkyawan yabo don haka sai aka ɗauke shi a wannan asibiti yana zuwa sai ya hallaka ɗan adam don Allah ku lura da yadda magana tafi ƙarƙashin wannan aya ta suratun nisa'i kaga kenan ka'ida ta farko alfarmarka kada ta cutar da haƙƙin wani wannan shine ka'ida na farko domin duk abin da aka ce masa alhasana ana ɗaukan fassaran alhassana ne daga larabcin alƙur'ani da larabcin annabi muhammad Allah ya samu gadi ba wai alhassana shine abin da hankalinka ya baka ba alhassana shine abin da ya zo cikin hadisin mazan Allah sannan na biyu wannan alfarma da zaka bada kafin ta zama mai kyau ya kasance qad asina fihi shar'u shari'a ta yi izini game da wannan abin da ake neman alfarmanka eh, misali kana da makwabta daga cikin makwabtanka akwai wanda ya ɗauko karuwa ya zauna da ita shi ma yana cikin makwabtanka domin mutum yakan yi makwabtan kwarai ya yi makwabtan banza ranar sai faɗa ya kaure cikin dare sai ka zo za ka yi sulhu tsakanin mazinata kaga wannan alfarma da ake nema ana ganin ba wanda zai hana wannan rigima sai wani an zo neman ka domin a samu zaman lafiya tsakanin mazinata a wannan sulhu da zaka bada shin shari'a ta yi izinin zaman su ma tukuna tunda shari'a ba ta yi zama izini game da zaman su ba da zaran ka sulhunta tsakaninsu babu shakka ka ba da alfarma akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi Allah ya sa mun gane sannan sharadi na uku Allah ta kuna shafa'atu fi haddin min hududillah kada wannan alfarma ta shafi dokar Allah mutum ne ya yi laifi an tabbata ya yi laifi ko ya kashe mutum ko ko ya yi zina wanda kuma akwai dokar Allah akan wanda ya yi kisa akwai dokar Allah akan wanda ya yi zina aka zo neman alfarmanka yadda za a yi a danne wannan laifin to kaga kenan faɗa kake da addinin Allah a shi kenan waɗannan sharuɗa guda uku dole sai an same su kafin alfarmar ɗan adam ta zama mai kyau me dalilin sharuɗan nan guda uku aya ta biyu ta suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu aya ta biyu ita ce ma'auni game da mu'amalar ɗan adam wannan aya ita ce ma'auni game da dukkan wata mu'amala da take tsakanin mutum da mutum ta'awan alal birri wa taqwa wala ta'awan alal ismi wal udwan don haka mu'amalarka cinikayyarka zamantakewa tsakanin mutum da mace zama tsakanin makwabta zama tsakaninka da iyaye wannan gaba ɗaya rayuwar ɗan adam in dai mu'amala ce cuɗanya tsakanin mutane wannan shine ma'auni ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwa kada a samu alfarmaka ta taimaka ma aikin sabon Allah wasu ne suna neman filin da za su gina coci babu inda ya dace sai filin wani shi kuma an san shi yana da dan kaushin ra'ayi bari a hada da wani inda zai sa baki babu mamaki wannan mutumin ya sai da filin don haka sai aka nemi alfarmaka yadda za a yi a samu fili da za a gina coci koko a gina wajen sinima sai ka dawo wannan aya ta suratul ma'ida ita ce ma'auni wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal udwan wannan shi yake fassara maka abinda ake nufi da ash-shafa'atul hasana kikkiawan ceto da kuma mummunan ceto Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in dai ka ba da alfarma mai kyau kana samun lada a dalilinsa in ka koma tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa manzon Allah ya nemi alfarma kuma an nema gurinsa manzon Allah da kansa ya nemi alfarma babban misali anan shine labarin barira wata baiwa wata baiwa ce a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da mijinta mijinta ana kiransa mugisu shi ma mijin nata bawa ne ita wannan barira bakar fata ce ana cewa mutumiyar eh, habasha afirka to mai gidansu guda ne saboda haka sai ya ɗauke ta ya auren ma bawansa ya ɗauki baiwarsa ya auren ma bawansa bawan nashi sunansa su ita kuma barira to ana nan har dai wani lokaci ita wannan barira ta samu nasara na wajen roƙon su iyayen gidan nata akan su taimaka mata su ɗiba mata wani dukiya wanda in ta samu ta biya su za ta samu 'yancin kanta haka nan suka yarda don haka sai ta zo ga Aisha Allah ya kara mata yarda matar Annabi Muhammad dama takan yawaita zuwa gidan Aisha tana Aisha ayyuka a matsayinta na matar manzon Allah Allah ya haɗa jininta da Aisha ita barira takan yawaita zuwa gidan Aisha ta taimaka mata da ayyuka shi kenan da aka ɗiba mata wannan kuɗi da za ta biya ta samu 'yanci sai ta zo ga aisha ta ce to ga kuɗi da aka ɗiba min yana da yawa ba zan iya biyan sa ba kuɗi ne wanda sai an ɗauki shekaru ina bayarwa kafin in samu yancin kaina ki taimaka min cikin ikon Allah Aisha ta taimaka ta ɗauki wannan kuɗi ta ba ta je ta ba su shikenan ta samu yanci to akwai ka'ida na shari'a matukar bawa yana auren baiwa sai baiwan ta samu yanci to daga wannan lokaci aurensu yana da alamar tambaya an ɗauki igiyar auren an danka wa matan matar ita ke da ikon a zauna ko a rabu ba mijin ba saboda shi mijin bawa ne ita kuwa matar ta samu yanci saboda haka ta fi shi hakki akan auren don haka yanzu an ba ta damar in ta ce mu zauna shi ke na magana ta ƙare ya zama mijinta in ta ce ba ta son zama to shi kenan ta shiga idda kuma ta kare magana ya zo kenan karshen su karshen auren su ya zo kenan don haka ita wannan baiwa jarira da wannan miji nata mugisu ya samu labarin yanzu fa ta samu damar biyan kudade da aka ɗiba mata na samun yancin kanka tana samun wannan yanci annabi sallallahu alaihi sallam ya kira ta ya gaya mata cewa anna laha haqqul ikhtiyar tana da hakki na ta zabi zama da mijinta ko ko rabuwa fi aqdi nikahiha ma'a zawjiha to dama can ba wai da son shi ne aka musu auren ba baiwa ce na wani mutum mijin naka bawa ne na wannan mutumin shine ya dauke ta kawai ya hada su kuma dama ba ta da iko duk zaman da suka yi ba son shi take ba kuma gashi ma sun haifi yaya manzon Allah yana ba ta zabi fahtaratil firaq sai ta zabi rabuwa da wannan mijin nata da dama auren ai ba na soyayya ba bane da'aha rasulullahi fa khayyaraha min zawjiha manzon Allah ya kira ta ya ba ta zabi tsakanin zama da mijin nata ko rabuwa ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam law a'tani kaza wa kaza ma bitu indahu da a ce mugisu zai ban kuɗi da yawansa ya kai kaza da kaza kwana ɗaya ban yi da shi daga yau in ji barira kwana guda ban sake yi da shi na nasaha wannan abu ya da mijin nata gashi yana da tsananin son matan shi baka da yamshi khalfaha bin bayan ta yake tun ana rara shi a gida ta ki yadda ta bi ta tafiyar tafiyarta sai yana bin bayan ta duk unguwan da ta shiga yana bi yana yana kuka wannan yana cikin sahihul bukhari babu shafa'atin nabiyyi ala zawji barira hadisi na 4979 labarin abdullahi bin abba yana daga mafi girman musiba ga dan adam idan soyayyarsa ta zama gefe guda soyayyar da take da tasiri soyayyar da take sa zama ta kyau ita ce soyayyar da ta zama daidai tsakanin ma'aura amma idan ɗaya ya fi son ɗaya to sai dai ka zama zaman hakuri wannan shine abinda mu'amala ta mutane ta karantar matukar aka ce maka miji ya fi son matar shi to a yana tare da shi ko ko mata ta fi son mijinta to ba a yana tare da ita amma idan soyayyar ta zama daidai to sai a zauna lafiya malamai suna cewa kuma akasarin dan adam mafi yawan mutane soyayyar ba ta zama daidai saboda haka yasa aure kawai sai dai ka zauna zaman hakuri Allah ka samu iya to shi mugizu ya kasa yin haƙurin don haka bin bayan matarsa yake yana ta kuka abdullahi bin abbas a sahihul bukhari yana ba da labari ya ce ka an ne an ilaihi kamar yanzu ne gani ina kallonsa saboda abin kunyan da ya aikata bin ban manta shi ba yana nan a zuciya na duk tsawon shekaru abdullahi bin abbas ce kamar yanzu ne gashi ina kallon shi ya tufu khalfaha yana tafiya yana ana kewaye gari yana bayanta ya biki yana kuka wa dumu'uhu tashiru ala lihiyatihi ga hawaye da zuba akan gemu shi yana son zama da matar shi ta ko ba ta so sun zo suka wuce manzon Allah yana zaune da babban sa Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa babban shi ya Abbas ala ta'jab min hubbi mugisin barira wa min hubbi barirata mugisa ta ce ya kai bafana baka mamakin irin wannan soyayya da mugisu yake wa barira sannan kuma da irin kiyayyar da barira take wa mugisu din nan manzo Allah yake gaya wa babban shi shine Abbas yake ce masa to me zai hana ka sa baki kai ne ka nema masa alfarma gurin ta mana ko ta yarda a koma dai a zauna shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nema wa mugisu alfarma lau raja'atihi me zai hana ki koma ma fa innahu abu waladiki ai shine fa baban ƴaƴanki duk ƴaƴanki nan manya da shi aka haifa aka wato annabi yana nuna mata akan yi hakuri zama da mutum don an haihu ko da ba a san shi kuma haka ne saboda a samu tarbiyya ma 'ya'yan ya zamanto bai biyu ba bai ɗaya ba ah, in ka ce bai biyu to ya fi ma'ana ko ko mu ce bai ɗaya a samu sashi biyu ne saboda idan mace ta yi tarbiyya ma yaro babu miji tarbiyyar da kasashe ne idan miji ya yi tarbiyya ma yaro babu mace nan ma tarbiyyar da kasashe ne bare kuma a samu ya zama goyon kaka in ji bahaushe ko ba uwa ba uba kaka ne ya reni yaro wato kowane da irin na kasa da ake samu ba wai wannan yana nuna cewa yaron zai tashi ba shi da hadin kwarai ba ne ka ɗauki manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma ba baban ba maman babu ma kakan amma waye fi shi kyawun hali to amma wannan kyawun hali zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala abinda al'ada ta karantar shi ne. tarbiyyan yaro ya kasance yana tsakanin miji da mata matukar aka rasa ɗaya daga cikinsu to za a samu na za a samu na kasa game da tarbiyyan wannan yaro ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa barira yana ce mata ko babu komai ko da yana da muni ko da bawa ne ki tunani da cewa akwai ƴaƴa da kuka haifa shine baban ƴaƴan ki akwai bukatar a ce kuna tare saboda kulawa da waɗannan yara sai barira ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni tambaya ta dai ce kawai ta amuru ni kana min umurni ne abinda take tambayar manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a inna ma ana ashfa'u ni dai alfarma nake nema kawai kala sai ta ce la hajata li fihi bani da bukatarsa in ka duba musnadul imami ahmad hadisin abdullah ibn abbas lamma khuyyarat barira lokacin da aka ba mu barira zaɓi tsakanin zama da mijinta ko rabuwa mijin nata ya tuba'uwa fi sikatil madina yana binta duka hanyoyin garin madina duk inda ta shiga sai ya bi ta wa dumu'uhu tasilu ala lihiyatihi ga hawayensa na zuba akan gemunsa fa kallama al-abbas mijin nata ne yazo ya samu babban annabi sallallahu alaihi kaga shi ma mijin nata yayi zurfin tunani wa ya kamata a ce an samu wanda zai iya sa baki cikin wannan magana ba wanda zai iya hana barira din nan abin da ta yi nufi sai annabi Muhammad. Wa ya kamata a samu wanda zai iya yi wa manzon Allah magana shi kuma ya yarda ya sa baki. To a duniya a yau babu wanda manzon Allah ya rage yana da shi cikin iyayensa kamar Abbas. Shi ne babban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam saboda haka shi mijin sai ya ga cewa ba wanda ya cancanta ya nemi alfarmansa sai Abbas babban annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zo ga Abbas ya ce yana son ya taimaka ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana ka ganin alfarma ce ita ma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya taimaka ya yi wa barira magana ka ganin ma alfarma ce alfarma kan alfarma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعم الله يردا يكرا بريرا يتي متى إنه زوجك مجن كلفا قال تجي تأمرني يا رسول الله شن أمرني كي من qala sai manzo Allah yace inna ma ana shafi'un wata riwayar inna ana ashfa'u ni mai neman alfarma kawai fa qala sai tace in kunta shafi'an in dai kai mai neman alfarma ne kawai ba umarni kake bani ba fala hajata li fihi ni bani da bukatar wannan in alfarma kake نفسها سبب كنتا إن كتبوا سنن ابن ماجه annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahu zawjuki mijinki ne fa zawjuki mijinki ne fa shine mijin fari kaga wannan yana gwada mana duk mutumin da mace ta fara aura yana da kima a wajenta shi sa manzon Allah yake cewa innahu zawjuki shine mijinki na fari wa abu waladaki kuma shine baban yayanki akwai labarin da wanda Abdullahi bin Mas'ud ya kawo daga cikin Labari ita wannan barira faƙala ta ce ya rasulallah a shaikun wajibun alayya magana da kake mun dinna ya zama abu ne wajibi gare ni in koma ga mijina dinna kala sai manzon Allah ya ce la ba dole bane kala ya ce la ba tilasta ki nake ba to aqulu zalika ala sabili shafa'a lahu wa rahmatu bihi ni na faɗa miki ne saboda wato ceto ga shi mijin naki da kuma tausayinsa saboda ceto gare shi da kuma tausayinsa alfarma nake nema mamar abinda manzon Allah ya gaya mata kenan da kuma tausayin halin da ya shiga la ala sabili ilzamiki bil auda ilayhi ba wai ina tilasta saki sai kin koma ga wannan mutumin bane lokacin da ta ji haka sai ta ce to ba zan koma ba la don haka ibnu qayyim jawziya ya dauki labarin barira din nan ya saka a littafin zadul ma'ad akwai faslu hadihi fil uqud yayi magana akan wannan abin da ya auku lokacin da manzon Allah ya kira barira ya zauna da ita ya ce mata ina neman alfarma tambayarsa da ta yi a shaikun wajibun alai shin dole ne gare ni manzon Allah ya ce ta ce to lahadatan hadatha ba da bukatarsa sai ibn qayyim jawziya yace wannan ya ishi mai hankali darasi wato ita alfarma anan ba dole ba ne shi yasa ita barira take tambayan manzon Allah shin dole ne gare ni manzon Allah ya ce a saboda me saboda ta sani akwai abin da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani a suratul ahzab aya ta 36 wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin kana lil mu'minin wala mu'minatin الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بريرة تارقة تابتن ونن آية 36 سورة الأحزاب ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin baya taba zama daidai ga mutumin da ke da imani ko mace da take da imani baya taba zama daidai ga namiji ko mace mai imani Iza kaba Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzonsa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zama su kuma suna da wani zabi na al'amarin su wanda ya saba ma umarnin Allah da manzon shi haramun ne Allah ya ce ga hukunci kace ga na ka zabi haramun ne manzon Allah ya zabi wani abu kai kuma kace kana da wani zabi shi yasa Allah a ƙarshen magana yace wa man ya'si wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa wannan ya bace bata mabayyaniya bari da ta sani don haka yasa lokacin da manzon Allah ya ce mijinki ne fa baban ƴaƴanki tambayan da ta yi na farko ta amuru ni kana umurta na ne saboda ta tsallake mu wancan aya Allah ya mun gani domin idan umarni ne na annabi to ba ta yi saka tsallaka ba manzon Allah take ba ta amsa ya ce inna ma ana ashfa'u inna ma ana shafi'un la manzon Allah ya ce ba tilas ba ne ni dai ina neman alfarma ne sai ta ce to tun da alfarma ce eh, ni dai ba zan koma ga mijina na ibn qayyim tawziya yace anan barira raddat shafa'atu barira ta jefar da alfarmar da manzon Allah ya nema wurinta ta murajati muraja'atiha mugisan lokacin da manzon Allah yake kokari ya ga cewa ita ta koma ga mijinta mugisu sai barira ta yi watsi da bukatar manzon Allah amma anan falam ya gabab alaiha manzon Allah bai yi fushi da ita ba wala ba manzon Allah bai yi mata fada ba Allah bai saukar da aya akan tayi laifi ba shine ibnu kayyim yace wa huwa al-uswatul qudwa manzon Allah shine abin koyi shine jagora gare ashe me yake karantar da kai ba dole ba ne don ka nemi alfarma a baka ba dole ba ne idan manzon Allah zai nemi alfarma a kiyarda kuma wannan bai bata masa rai ba bai sa ya fusata ba manzon Allah wato Allah bai saukar da aya saboda faɗa ga ita wannan mace dan me za ta mayar da alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan yana nuna maka cewa ita alfarman ba sharadi bane a karba idan ka nema illa kawai abin da ta tambaya shi ne. ta amuru ni bihi ya rasulullah shin kana min umarni ne manzon Allah ya ce a kaga wannan ya bambanta da tunanin yanda mutane a yau suke akasari jama'a a yau idan aka ce an hada da wani a nemi alfarmanka da ya zo sai ka ce ai ai hakuri sai kuma ce ai ya ta ni ashe ni mutumin banza ne a gushi ka duba fa wani yanda nake da shi na nemi alfarmasa amma ya watsar to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ibnu qayyim yake faɗa inda a ce watsi da alfarma cin mutunci ne babu shakka da bariyar ta shiga wani hali saboda ta yi watsi da alfarmar manzon Allah amma kuma watsi da alfarma ba laifi ba ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yasa bai yi mata faɗa ba bai tsawatar mata ba babu wanda ya ce ta yi laifi wannan yana nuna maka cewa abinda da ayar take karantar da mu shine man yashfa shafa'atan hasana yakun lahu nasibun minha Allah bai kawo sharadi a ciki ba man yashfa shafa'atan hasana fayushaffa'u kaga an yi sharadi kenan ko wanda ya nemi alfarma sai aka bashi zai samu lada Allah bai faɗa haka ba cewa Allah yayi wanda ya nemi alfarma in dai alfarman tana da kyau yana da lada Allah bai ce sai an karbi alfarmaka ba don haka ko an yi ko ba a yi ba in dai ka je neman alfarma kana da lada wajen Allah don haka a nan cewar sai ma an yarda da abin da ka je nema wannan ba ma dalilinsa kaga kenan abin da ake so shine musulmi ya zama ya yi ya nema ma wani alfarma kuma wanda aka zo neman alfarma, wani sa ba dole bane ya ba da alfarma shine abin da sunnar manzon Allah ta karanta da abin da aya take nuna mana shine kai da ka nemi alfarma akan abu mai kyau kana da lada shin an ci nasara ko ba a ci nasara ba don haka wannan aya abin da take karanta da mu kenan amma kuma wannan kissa na barira baya hana mu dage kuma ta wajen kokari idan wata hanya ta gagara sai a gwada wata wato shi manzon Allah da aka gwada da shi ta ce a'a to magana ta kare ta haka mu ji su duk sai hakuri to kaga kenan maganar an kawo ta ne kashi akwai wanda za a nemi alfarma da shi sabanin annabi Muhammad wanda ya fi shi daraja kaga ba to tunda babu wanda ya kai manzon Allah daraja wannan yana nuna alfarma ba sau ɗaya ake nema ba kuma ba mataki ɗaya ne da shi ba kamar misali yadda manzon Allah ya nema wurin barira sai ta ki to shi manzon Allah shine mafi daraja don haka babu wani kuma wanda za a nemi alfarma da shi amma kai a yau idan aka gwada ta ki sai kuma a daɗa tunani akwai wani wanda za a nema don ta yadda wato ba bari na ba Allah ya sa mun gane akwai malamin al-Imam al-Bukhari Daya daga cikin waɗanda suka karanta da al-Imam al-Bukhari ana kiransa Abu Abdurrahman Abdullah bin Usman Allah ya masa rahama yana cewa ma sa'alani ahadun hajatan babu wani wanda zai roke ni wata bukata illa kuntu lahu bi nafsi ce na tashi ni da kaina in ga cewa na warware masa wannan damuwa fa in tamma idan na iya warware masa wa illa in kuwa bai yiwu ba kuntu lahu bi mali in ya zama dole sai na hada da dukiyata to zan hada da dukiyar tawa sai na ga cewa wannan alfarma da ya nema wuri na a ci nasara a kanta fa in tamma idan amfani da ne da dukiyata an ci nasara fa lillahi alhamdu wa illa ta'antu bil ikhwan idan nan ma ban iya biya masa bukata da dukiyar tawa ba to sai na hada da abokaina da yan uwa don Allah ku zo ku sa mana hannu ga wani fa yana neman taimako na idan nan ma ban yi ba fa yace fa in tamma wa illa na hada da abokai da yan uwa ba mu iya wato warware damuwar wani ba yace ista'antu bi sultani in ta kama sai na hada da sarkin gari to zan tafi gare shi malamin al-Imam Bukhari kamar yana mana ishara idan aka zo neman alfarma makka to ka yi iya ƙoƙari kar ka gaza saboda duk sa'ilin da kake ƙoƙarin taimakawa Allah subhanahu wa ta'ala yana rubuta maka lada abin da ayar take karanta da mu kaga kenan in ka kasa da jikinka sai ka hada da dukiyarka in ka kasa da dukiyarka sai ka hada da abokai ko da yan uwa in ya gagara kana iya hadawa da hukuma saboda me saboda dadewanka cikin damuwar wannan dan uwa kamar yana nuna yawan ladan da kake samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ibnu jawzi ya ba da labarin wani malami da ake sa harunu binu hayyan arraqiyu harunu binu hayyan arraqiyu yana cikin daɗaɗɗun malami. wannan malami ya yi alkawari ya yi alkawari akan cewa duk wanda ya zo neman alfarma wurinsa sai ya masa ya yi wannan alkawari kamar alwashi ya yi ma Allah shikenan ana nan wata rana sai wani mutum ya zo masa bukata an na anna ibnahu kad usira bi rum ya zo wurin sa ya da yake ya an san labarin mutumin shahararre ne babban malami ne yana yayi alkawarin cewa duk wanda ya zo neman alfarma wurin sa zai zai kokari ya ga cewa ya biya mar bukata saboda shi ma ya samu lada wato yayi alkawari gaban jama'a ranar sai ga wani ya zo da damuwa Allah shi gafarta malam ɗana an kama shi fursuna a Rum ɗana an kama shi fursuna a yankin Rum don haka na zo neman alfarma wurinka malamin ya ce wata alfarma kake nema guri ya ce an yaktuba ila malikin Rum fi itlaqi ina so ka rubuta mu wasiƙa ne zuwa ga sarkin Rum a sake shi kamar misali wani malami da a yanzu a gwagwalada wani ya zo gurin shi ce don Allah rubuta min wasiƙa zuwa ga obama a amurka kaga kai za ka yi tunanin wanda ko ya haukace ne sai shi wannan malami ya ce a'a wai haka wa min aina ya arifu ne ta aka yi kasancewa sai kyorum ya sani ni ina kauye ina koyar da mutane ka zo ka ci ka ma alfarma a rubuta ma wasiƙa zuwa ga sarkin rum sai ya ce to kuma bayan wannan ma inda kayan amfani da tunaninka wai za ka ala anni yanzu in na rubuta maka wasiƙa zuwa ga Obama misali sai ka dau wasiƙa aka kai ma Obama sai Obama ya ce waye wannan sai ka ce musulmi ne kaga adawa ta karu bare sarkin Rum a wannan lokaci a duniya babu waɗanda suke adawa da musulmai kamar ru sai ya ce fa kaifa idza qila huwa muslimun kaifa yaqbi haqqi idan aka kai mar wasiƙa sai ta rum ya tambaya ya rubuta wasikar nan yana neman alfarma sai aka ce musulmi ne gashi kuma mu ne mafi girman abokan adawa kaga kenan alfarma da kake nema da ni ba ta da wani amfani sai shi wannan ne roƙon nashi yace ai kai ne kai alkawari duk wanda ya kawo maka bukata ya nemi alfarmanka sai ka biya maka bukata saboda haka abin da nake baka shawara tunda kayi yi ma Allah alkawari sai ka rubuta ma sarkin rum wannan alkawarin da ka ma Allah a cikin wasiƙa ka rubuta wasiƙar zuwa ga sarkin rum wasiƙa daga malami mai zama gari kaza baka sanni ba addinin mu ba ɗaya ba amma nayi alkawari ne ma Allah duk wanda ke neman alfarma ya zo guri na sai na biya masa wannan bukata nashi wannan dalili ya na rubuta wasiƙa ina neman alfarma gare ka lokacin da wasiƙa ta isa ga sarkin rom kila sai aka ce mar هذا rajulun قد أحد Allah, alla yus'ala Kitabu, شفاعة illa katabahu ila ayyin, man kana yayi alkawari ne shi wannan malamin yayi alkawari duk wanda ya nemi alfarmarsa sai ya ba kuma zai rubuta wasiƙa idan ba ba zai iya ba kowaye a duniya in dai alfarma ce na taimakon wani to sai yayi da sarkin rum ya ji haka sai ce yayi haza haqiqun bil islam ai wannan ku shi ya cancanta a agaza masa ashe akwai mutanen kirki irin wannan wanda shi tunanin shi ne taimaka ma wani sai sarki wurin ya ce akwai kuwa sai rahu ku sake fursuna sai aka sake fursuna waktu bu jawabi kitabi kuma sarki wurin ya ce a rubuta mara wasi amsar wasiƙa sa domin amsar wasiƙa ita ma darajawa ne ga wanda ya rubuta takarda a ko rubuta wasiƙar wa kulu lahu sai ku rubuta ku gaya mar اكتب بكل حاجة تعرف فإنا نشفئك فيها daga yau duk wata bukata da ta iso gare ka rubuta wasiƙa ka aiko kawai zan biya ma da sarki kaga wannan yana cikin al'ada bu shar'iyya wal minahul mar'iyya littafin ibn muflis almajiri shaykhul islam mujallal nabi shafi 176 wannan yana nuna darajar alfarma a wajen malaman sunna wato ka dage ko da ba ka iya cin mata abinda kawai ake so shine niyyarka tunda abinda Allah ya faɗa kenan man yashfa shafa'atan hasana yakul lahu nasibun minha alfarma kawai ake so kai da zarar kai kana da lada ko da an ci nasara ko ba a ci nasara ba kana da lada a wajen Allah saboda haka akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari yana sahihul Bukhari da sahihu Muslim abu musa al-ashari yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ci ya kasance idan atahu talibu hajatin idan mai bukata ya zo gare shi aqbala ala julasa'ihi sai ya fuskanci mas abokan zamansa idan misali wani ya zo ga annabi yana da bukata ya rasulullah ka taimaka min shi kuma manzon Allah ba shi da wannan abin sai manzon Allah ya dubi sahabbai da suke zaune sai ce musu ishfa'u faltu'jaru ishfa'u faltu'jaru wata riwayar ishfa'u tu'jaru ku yi ceto wato ku yi alfarma ga wannan mutumin Allah zai ba ku lada wal yakbi Allahu ala nabihi ala lisani nabihi ma ahabba eh, Allah zai hukunta abin da ya so akan harshen annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda akan haka Sheikh Abdulrahman bin Nasir as malamin Ibn Usaymin wanda ya littafin eh, Bahjatu Qulubil Abrar shafi na 34 yake cewa وهذا الحديث متضمن mutadammin li aslin idan mutum ya zo da damuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai ce masahabbai ku yi ceto ga wannan mutumin za ku samu lada fa'ida ce mai girma take cikin wannan hadisi ya karantar da mu asali muhimmi wanda yake cikin wannan aya na suratul nisa'i menene wannan fa'ida wa huwa yanbaghi lil abdi an yas'a fi umuril khairi ya kamata mutum ya rika kokari wajen ayyukan alkhairi sawa'un asmarat maqasiduha wa nata'ijuha aw hasala ba'daha shin wannan alfarma da aka nema wujinka ya akwai za a ci nasara ko ba za a ci ba wannan karka damu da shi abinda da mazan Allah ke karantar da mu matukar an nemi alfarmanka kai kokari ka gwada komi kankancan wato tasirin da ƙoƙarin naka zai yi kana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kai aw lam yutimma shay'un ko da a ce ma ba a samu biyan bukata ba wannan dan ƙoƙarin da kai zaburar da kai nuna damuwa da kai ma dan uwa shi kansa wata falala ce kake samu a wajen Allah wa zalika ka shafa'ati li asfadil hajati inda al wal kubara wani ya zo gurin ka Allah a haɗa mu da mai unguwa ka san babban mutum ne don Allah ina son ka haɗa ni da shi ko ko a'a ina son ka haɗa ni da ciyama ko ina so ka kai ni ga gwamna kana da kuma hanyar isarwa ɗin gare shi wannan shi cewa alfarma wa man ta'allaqat hajatuhum bi fa inna kaseeran minan nas yamtani'u min as-sa'i fiha idza lam ya'lam qabul shafa'atu Abdurrahman ibn Nasir Sa'di yana cewa mutane da yawa idan aka nemi su sukan yarda saboda tunanin in sun yi ma ba za a ci nasara misali saboda tunanin an zo gurinka ka taimaka ka isar da mu ga sarki ko ga gwamna ko ga ciyama ko ga shugaban kasa sai ka lura da cewa ai tsakaninka da shi wannan mutumin da ake neman alfarmarka wurinsa babu ɗasawa sai ka ce ai ko da na yi ma ba nasara ya haƙuri don Allah a kuskure abin da ake so ka tashi ka je shi yasa yake cewa fa yufawwitu ala nafsihi khairan kaseeran min Allah in yarda da ba da tallafin nan kamar kayi wa kanka asara mai yawa ne na lada a wajen Allah wa ma'rufan inda akhihi muslim sannan kuma shi wannan dan uwa da yazo neman taimako wurinka watsi da sa kai tsaye yana iya misali sa shi ransa ya baci matukar ba mutum ne wanda yake da karatu ba don wanda bai sani ba zai dauka kamar ka wulakanta shi saboda haka ka yi kokari na wannan abin da aka nema ka ce din shi ne mafi alkhairi fa inna shafa'a alhasana muhabbaba lillahi wa murbatu lahu wato idan dai kyakkyawan ceto ne alfarma tana da kyau babu shakka Allah yana son kuma Allah ya yarda da ita wannan ya dace da riwaya ta al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i labarin Muawiya bin Abi Sufyan lokacin yana mulki Muawiya lokacin yana mulki Allah ya kara masa yarda idan wani ya zo ga Muawiya da bukata misali haka kawai sai ya shigo ya samu Muawiya fada yana zaune sai ya ce marga damuwa ta sai Muawiya ya kauda kai ba zai ko kula shi ba sai kauda kai sai aka ce mai me yasa mutum zai zo da damuwa gabanka kai tsaye amma ba za ka biya mar bukata ba zai ce saboda shi ma kyashi yake wani ya samu lada ya aka yi mutum yake kyashi a in baka kyashi a samu lada sai ka dan raba a yi tawassuli da wani ko a da muke san wani wane ka taimaka ka isa ga mu'awiya ga damuwata yace abin da yasa nake son haka ɗin saboda idan na biya mar bukatan ba shi kaɗai yake samun lada ba wanda ya nemi alfarmansa ya iso da bukatar shi gare shi ma yana samun lada saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ishfa'u tu'jaru ku yi alfarma za ku samu lada fa hiya ta'udu ala sahibi bil khairi wal ihsan bi idnillahi ta'ala kaga ya nuna cewa wannan alfarma tana dawo ma wanda ya aikata ta da alkhairi da kuma samun kyakkyawar lada kyakkyawan sakamako wannan dalilin yasa idan ka je da damuwa gaba ɗaya kai tsaye to ba safai zai biya ma bukata ba saboda yana ganin kai ma ba ka san wani ya samu lada me zai hana ka ɗan raba ko da akwai dogari a waje kai dogari ka taimaka ka hada ni da mai gida kaga shi mai dogarin nan ya samu lada wajen Allah idan ya zama ya isar da alheri abinda Allah yake nufi kenan man shafa akan hasana duk wanda ya kyakkyawan ceto duk wanda ya kyakkyawan alfarma ya kullahu nasibu minha yana samun wani yankin lada game da wannan alkhairi da aka yi to anan alkabi iya mai littafin ashifa Allah madaukake masa rahama akwai bayaninsa da ibn hajar ya kawo a littafin fathul bari kitabul adab babu ta'awunul mu'minina ba'dihim ba'da hadisi na dubu biyar da dari shida da tamanin yana cewa wala yustasna min alwujuhi allati tustahabbu shafa'atu fiha illa gudu. in banda abubuwa uku ɗin nan da muka yi magana duk wani abu na mu'amalar ɗan adam halal ne a nemi alfarma a ciki وإلا فما لأحد فيها تجوز الشفاعة فيه ولا سيما ممن وقع منه الحبوة musamman mutumin da aka samu ya tafka kuskure ko ya aikata wani laifi an kama shi wannan mutum an kama shi ya aikata wani laifi ah, alfarma game da wannan yana da kyau saboda mai ba a san shi da miyagun halayya ba sai a kwatsam aka ji cewa wani an samu yana aikata wani laifi wanda kuma mutane suna da shaidan kware a kansa kaga wannan akwai bukatar a samu alfarma don a daɗe halin da ya shiga in aka kyale al'amarinsa ya shahara yana iya lalacewa Allah ya mu gani wa amma musirruna ala fasadihim almustahiruna fi batini amma mutumin da aka sani shahararre ne wajen fitsara da sauransu ya neman alfarmarka fala yushfa'u fihim ba za a yi nema musu wannan alfarma ba li yusjaru an zalika idan hakan zai zama dalilin sawatarwa gare su kamar misali mutum ne ka tabbata fasiki ba shi da wani aiki face gina gidajen hotel ah, da wurare na fasikanci yadda yake lalata 'ya'yan musulmi sai ya talauce da ya talauce sai ya zo wurinka wani na san kai ke da hanyar isa ga minista ko sanata ko kuma shugaban kasa kai shi wanda zai iya yi min ta, ina son ka min alfarma in samu damar ganin shi wanda ko kai ka sani matukar wannan ya samu to abin da ke faɗa da shi kawai addinin Allah sai ka yin alfarmar domin alfarmarka a wannan lokaci ba laifi ba ne tun da gaibi ne kai da za ka yi hanyar alkhairi abin da za a aikata da wannan dukiya wannan kuma tsakanin mutumin da ya yi ne da Allah subhanahu wa ta'ala amma tun da ka san halin mutum in ji alkabu iyau kana da damar ka ƙi ba da alfarman saboda ya zama tsawatarwa gare shi ko gobe ya daina Allah ya samu gane wato babu shakka lada ne mai yawa wanda a dalilin haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana nema yana akan nemi alfarma wajensa kuma yakan nemi alfarma sahabbai suka nemi alfarma su ma a nemi alfarma wajensu saboda ladan su ladan alfarma yana daidai da itikafi na wata ɗaya a masallacin annabi muhammad mutum ya zauna masallacin madina ya yi kwana talatin yana itikafi sannan ya samu ladan alfarma guda ɗaya da musulmi ya yi mawani wannan yana hadithin abdullahi bin umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa habbai li an amshiya ma'a akhil akhil li fi hajatin da dai akan da za a bani zabi zabi tsakanin abu biyu imma dan uwa ne da ya zo da wata bukata in tashi saboda ƙoƙarin biya mar wannan bukata misali wani ne ya zo malam ina hanyar gari kaza sai ka a bari tashi zo mu je alfarma ce kake mai zo mu je ka tashi sai yana bin ka sai da ka kai shi har mararraban ka ci kaga kaga hanya manzon Allah ya ce to da za a ban zaɓi tsakanin biyu wanda ya so yana neman sanin wata hanya in taka tare da shi in nuna masa wannan hanya a habbu ilayya min an a'aka kifa shaharan fi masjidi hada manzo Allah ya ce wallahi na fi son wannan akan a ce in zauna a masallaci na dinnan in yi kwana talatin ina iya cika wannan shi ke gwada maka halayyar musulmai tana da kyau a tsawon tarihi saboda haka shi musulmi a maimakon ka zo gari ya zama mai cutar da kai sai dai ka zo gari ya zama mai taimaka maka da zaran ka isa unguwa ta musulmai masu aqidan kwarai kana tambaya za ka ga jama'a sun yi ca saboda kowa yana son ya samu ladan alfarma da kade ba Allah ya samu gani kowa yana so ya samu ladan wannan alfarma domin da zaran ka tambayi mutum ya baka amsa kai ce to gare shi wa man masha ma'a akhihi almuslim fi hajatin manzon Allah ya ce kuma bai tsaya haka ba wanda ya taka tare da dan uwansa musulmi saboda wata bukata hatta ya qabiha har sai da biya ma wannan musulmi bukatar shi sabbata Allahu qadamaihi yawma tazulul aqda Allah zai tabbatar da kafafunsa a ranar da wasu sawaye suke zamewa a ranar tashin kiyama ranar da ɗan adam ke ƙoƙarin abin da zai tsaye da shi gaban Allah a wannan rana kana samun wannan falala ta Allah subhanahu wa ta'ala ka duba sahihu jami'i sagir hadisi na ɗari da saba'in da shida da sulsilatu sahiha hadisi na ɗari tara da shida wannan hadisi ne mai kyau daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka alfarma aikin kwarai alfarma abu ne wanda manzon Allah ya yaba masa kuma ya aikata shi kuma sannan kar mu dauka wai ya tsaya kan eh, yan adam hatta dabbobi hatta dabba ana mata alfarma abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah kamar yadda Abdullah bin Ja'far ya bada labari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da kada ha'itan li rajul min al-ansar ya shiga shinge na gonar wani mutum daga cikin musulman Madina manzon Allah ya shiga gona na wani daga cikin musulman madina larabawa sukan killace gonakinsu su yi musu danga saboda cikin gonan akan yi kiwo da sauransu akan yi noma noma rani da sauransu don kare dabbobi da shiga manzon Allah ya shiga cikin wannan gona fai zafi hina bihullahu sai ga wani rakumi irin wanda larabawa ke ajiyewa saboda jan ruwa raƙumin yana jawo ruwa ne ana ba mu amfanin gona wannan rakumi yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannu sai ya fashe da kuka wa zarafat ainahu idanunsu suna ta zubar da kwalla ga sahabbai na kallo raƙumin ya taho ga manzon Allah yana neman alfarmarsa فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يسوكو فمسح زرفاه زفراه من ذا الله ya shafi kunnuwan wannan raƙumin Wasaratahu, saratahu Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa bayan wannan rakumi manzon Allah yana shafa sa da bayansa fasa kana sai hankalin wannan rakumi ya kwanta fa kala sai manzon Allah yace man rabbu hadha jamal ina mai wannan rakumi fa a shafin min al-ansar sai ga wani saurayi daga cikin matasan Madina ya zo ana ni ne mai wannan rakumin ya rasulullah manzon Allah yace ala tattaqi Allah fi hadhihi al-bahima me zai hana ku dinga kiyaye dokokin Allah game da waɗannan dabbobi allati mallaka Allahu iyaha wanda Allah ya mallaka maka su inda Allah ya ga dama da ya mallaka mu ga dabba sai Allah ya mallaka dabba gare mu ashe wannan wata ni'ima ce mai girma me zai hana mu kiyaye dokar Allah akai fa innahu shakaka ilayya manzo Allah ya ce mu wannan saurayi wannan rakumi ya kawo kukanka wajena wa za'ama annaka tujibuhu wa abinda yake riyawa inji annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa manzon Allah ya za'ama saboda a lokacin kara ce ba hukunci bane domin babu hali manzon Allah ya ce ya tabbatar tunda kara ake tana yiwuwa wanda ya yi kara abin da ya faɗa ya zama gaskiya ko ya zama karya saboda haka yasa manzon Allah ya amfani da kalmar azzam wa za'ama annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu wannan rakumi yana riya cewa kana bashi wahala sannan kuma ka hana shi abinci baka bashi abinci ga wahalar da yake sha wajen ban ruwan dabbobi a gonar kaɗan da kuma dabbobi da kake kiwo hadisin yana cikin musnadul imami ahmad in ka duba sahihu tarjih wa hadisi na tara. wannan ya gwada maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma mutane kadai suka nemi alfarmarsa ba hatta dabbobi sun nemi alfarmarsa don haka yasa malamai suke cewa idan kaga dabba tana dabbobi suna wani hali na cutuwa ka taimaka musu nan ma kana shiga cikin wannan aya saboda ita wannan aya bata ce mana mutane kadai ba man yashfa'a shafa'atan hasana duk wanda ya yi kyakkyawan ceto yana samun rabo na alkhairi a kai don haka inda za ka ga dabbobi suna faɗa ka raba su kana samun lada a kai ba wai sai mutane kadai ba malamai suka ce saboda la'akari da abin da ya auku zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana zo da cewa ceton abu ne wanda ke ya shafi mu'amala tsakanin mutane hatta kuma dabbobi shekul islam a littafin majmu'u fatawa mujallad na bakwai shafi na saba'in da tara ya ce a shafi ullazi yu'inu gairahu mai alfarma shine wanda yake taimakon wani fa yasiru ma'ahu shafa'an ya haɗa karfinsa da na wannan sai aka zama shafa'i shi yasa ake kiransa a shufa ba da an kana witiran. da can mutum shi kadai ne yake ta kokari ya cimma bukatarsa ya gaza saboda haka sai ya zo gare ka wane ka ba bani tallafi kaga kenan yana neman alfarma alfarmar ta sa kenan an samu karfi biyu a akan wannan bukata samuwar karfi biyun nan shi yasa ke fussirat shafa'a fussirat bi shafa'a ake fassara wannan alfarma da cewa ceto ne to anan ana la'akari da abin da ka taimaka a kai bi anatil mu'minin ala jihad wa shafa'atu sayyi'a bi anatil kufari ala qitalil mu'minin me yasa Allah madaukaki ya kawo magana akan alfarma a tsakiyar magana akan yaki me yasa Shekul Islam yana cewa abin da yasa Allah ya kawo magana akan alfarma a tsakiyar magana akan yaki domin muna cikin karatu ne na magana akan hukuncin jihadi ana cikin magana akan hukuncin jihadi sai aka dade aka kawo maganar alfarma shekul islam ya ce to malamai suna cewa dalilin haka saboda idan akwai lokacin da dan adam yake neman alfarma sabanin lokacin yaki mu tabbata lokacin yaki alfarmar da za mu nema alfarma ce kyakkyawa mu tabbata lokacin yaki alfarmar da za mu nema ba alfarma ce mara kyau ba saboda kuwa lokaci ne da dan adam dama ya fi neman taimako idan kana da bukatar taimako to taimakon nan bukatar ka ba ta tsananta kamar a ce lokacin yaƙi ya zo Allah ya samu gane yace fusirati shafa'atul hasana bi shafa'atil insan bil insan akwai wanda suke fassara wannan alfarmar da ake magana akan ba wai sai lokacin yaƙi kawai ba mu'amala ce ta yau da gobe da ke tsakanin mutane kamar yadda karatu ya gabata wannan shine abin da ya zo a cikin tafsirin ibnu jarir al tabari da kuma fassaran wasu malamai na farko kamar yadda shekul islam ya kirga sunayensu akwai al-hasan al-basri al-imam mujahid al-imam qatada abdullah ibn zaid waɗannan suna cewa ceton da Allah ya magana a kai ba wai ya shafi lokacin yaƙi ne kadai ba ash-shafa'atu al-hasana i'anatun ala khairin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu duk wani taimako da ka bayar in dai taimakon nan na alkhairi ne Allah da manzonsa suna son wannan abu da ka aikata min nafsi man yastahiqqu naf'a ka ka amfanar da wanda ya cancanta a amfanar da shi wa daf'i dhurri amma yastahiqqu daf'a baradi an ko ka kawar da cuta ga wani wanda ya cancanta a kawar da cuta gare shi wannan babu shakka a kowane lokaci mutum ya aikata yana samun lada a kai me ake nufi da mummunan ceto mummunan alfarma ashafa'atu sayyi'a i'anatuhu ala ma yakrahu Allah mutum ya taimaka akan aikata abin da Allah baya so wa rasuluhu da manzansa ka shafa'atu latifi fiha zulmul insa. kamar misali ka ba da taimako a cuci wani mutum ka ba da ka. ka ba da haɗin kanka ka ba da taimakonka ya zama taimakon da ka bayar wani ɗan adam ya samu cutuwa a dalilinsa to babu shakka wannan mummunan alfarma ne aw man'ul ihsani alladhi yastahiquhu ko kuwa hana mutum alherin da ya cancanta a dalilin alfarmarka wani mutum abin da ya kamata ya samu na hakkinsa bai samu ba to wannan babu shakka mummunan alfarma ne wanda shi zai gwada maka hadarin da muke ciki a yau mutumin da za a zo a baka kuɗi ka tabbata wannan da ya baka kuɗi ya baka wannan kuɗi ne saboda ya samu ƙuri'arka wato shi da ake cewa cin hanci ko kai ka sani ka sani na sani a ɗauko kuɗi a baka sai ka karba na yi mamaki dan akwai malamin ma da yake cewa wai halal ne su karba ko ana ya samu hujja sai Allah a ina za ka samu hujjar karɓan kyauta wanda aka yi ta akan mummunan hali abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gaya mana shi da shekul islam yake bayani cikin majmu'u fatawa ka duba mujallar na bakwai shafi na saba'in da tara duk wani taimako duk wani haɗin kai da za a nema wurinka akan aiki na shar'i karka yadda saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yashfa shafa'atan sayyi'a yakullahu tiflun minha duk wanda ya yi mummunan alfarma yana samun nauyi na zunubi a dalilin abin da ya aikata ka'ida ne wannan Allah ya riga ya faɗa mana a cikin alkur'ani muna karantawa idan ka yi mai kyau ka ga mai kyau wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi matukar ka taimaka ma dan uwa akan alkhairi Allah ya taimaka maka man istasqa an yanfa'a akahu falyanfa'hu wanda zai iya taimakawa dan uwansa ya taimaka masa inji annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan hadisai ingantattu ne wani yana cikin sahihu muslim kaga ya nuna cewar taimako da zaka iya bayarwa alfarmar da zaka bayar ka rika duba me zai haifar da'iman ka duba abin da zai haifar saboda dan adam baya aikata banza duk abin da ka aikata duk motsinka akwai hisabi akai a ranar tashin kiyama Allah ya mu gani matsala ta karshe da ya kamata mu yi magana dangane da wannan matsala ta alfarma ita ce karban dukiya a dalilin alfarma malamai suna tsawatarwa babu shakka da dama mutane sukan amshi wani kaso na kuɗi saboda wata alfarma da za su yi wane ba za mu taimaka maka ba sai ka biya mu ina ce abin da ake ciki kenan yau wane ba a zaben ka sai ka ba da dukiya misali idan zaben ai alfarma ce tallafawa ne dukiyar da za ka karba saboda taimaka ma wani ko ba shi hakkinsa da shakka wannan dukiya malamai sun tsawatar akan ta akwai hadisin Abu Umama al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace man shafa'a li ahadin shafa'atan duk wanda yayi wata alfarma ga wani dan adam fa ahda lahu hadiya ya masa wata kyauta fa qabilaha ya karbi wannan kyautan faqad ata baban aziman minan riba wannan mutumin ya iso ga wata katuwar kofa na cin kudin ruwa wannan in ana maganar waɗanda ke cin riba to wato kamar ƙanana ne idan za a kwatanta su da wanda ya karbi cin hanci hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan hadisin yana musnadul imami ahmad hadisi ne mai kyau ka duba sahihul jami'i sagir ah, hadisi na shida. wanda duk zai taimaka kai taimaka kai alfarma ga wani kai alkhairi ga wani sai ka kuɗi ya baka ka amsa babu shakka mutum yana kofa katuwa daga cikin kofofi na riba bare ma hadisin ya samu shaida na wato fatawar da aka samu daga sahabban manzon Allah akwai labarin uku bin amrin wanda ya bada wanda ibnu sirin ya bayar a kansa uku bin amrin abu mas'udin cewa ya dawo gida yana dawowa gida fa iza hadiyatan sai ya tarar da kyauta mai yawa fa kana sai yace ma haza ina aka samu wannan sai iyalansa suka ce alladhi shafa'ata lahu wanda ka taimaka mar din nan kai masa alfarma shine ya kawo kyautar nan yace a aje maka wannan malami yace akhrijuha ku fitar da wannan kyauta daga gidana ata ajjalu ajra shafa'ati fid dunya saboda tsabar kwaɗayi ni ina fatan Allah ya bani ladan alfarmar da na yi a nan duniya ba sai an je lahira ba saboda tsananin kwaɗayi saboda Allah maɗaukaki ya faɗa in dai kayi alfarma kyakkyawa akwai ladan da za ka samu amma a ina ne a lahira saboda tsananin kwaɗayi kana son a baka naka ladan a duniya wanda yana cikin musannaf na eh, al-Imam Ibn Abi Shayba wa ruwatul hadis sikat akwai hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yake cewa man shafa'a li rajulin wanda yayi alfarma ga wani mutum li yadfa'a anhu maslama maslima saboda ya kawar da wata cuta gare shi aw ya rudda alaihi hakan ko ya dawo masa da wani wani hakki nashi fa hada da hadiya ya masa wata kyauta fa kabila ha ya karba fa dalika suhutu wannan babu shakka rashawa ce ya karba wato in dai har za ka taimaka ma wani ta wajen kawar da zalunci gare shi ko tabbatar masa wani hakkinsa wannan mutumin ya ɗauko kyauta ya baka ka yarda ka karɓa to babu shakka ka karɓi rashawa ka duba tafsirin ibnu jarir al tabari na fassarar wannan aya da muke ciki na suratul nisa eh, da kuma al-musannaf da ibnu abi shayba labaran da sun zo da da sahiha don haka malamai suna ba da nassi nassi karara hatta malaman fikihu akan cewa kyautan da za a maka saboda taimako da kai ma dan adam wannan kyauta ka buje shi don Allah ina hanyar gari kaza ai eh, ga ta can to zo ka kai ni kuna zuwa sai ya ciro gore ya ga wannan a tauna ci a aje goron ka ka yana lahira duk alfarmar da dan adam zai yi idan aka mar kyauta kar ya karba shi da mafi dacewa ka duba hashiyatul imami da suki ala sharhil kabir mujalla na uku shafi na saba'in da bakwai li'anna shari'a ja'ala bamana wal wal qaraba abubuwa guda uku da lamuni da matsayi da rance ba a yin kyauta a dalilin su matukar ka ka karbi kyauta cikin waɗannan abubuwa fa akhdhu iwabi alaiha suhutun in je ka amshi wani abu a dalilin waɗannan abubuwa guda uku to babu shakka ka amshi haramu wa zai lamunce ni misali a ciniki wa zai lamunce ni ko da a shari'a ne ka zama lamunin wani a dalilin lamuntarsa aka yi ba kyauta ka karba ko ko a dalilin rance wane ya karbi rancenka ya zo ya ba kyauta waɗannan abubuwa asali alkhairi ne wanda ya kamata a ce musulmi yana ma uwansa bai kamata a samu kyauta a kai ba haka al-imam abul hasan at-tusuli al-faqih al-maliki wanda yake da littafin al-bahja sharhi na at-tuhfa mujalladi na farko shafi na 43 yana cewa inqita'ur ra'iyya ila al-ulama al-muta'alliqin bi salatin li yurfa'a adh-dhulma anhum fayahduna lahum wa yukrimunahum ana samun malamai waɗanda suke da alaka da shugabanni malamai waɗanda suke da alaka da sarakuna ko da shugabanni ya zama an taho wajen malami saboda a nemi alfarmarsa ya isar da wata damuwa ga shugaba ko sarki ko mai unguwa ko kuma ga alkali saboda wata damuwa da wani ya shiga saboda a kawar da zaluncin da yake kansa sai a ɗauko kyauta a ba wannan malami fa zalika babun min abuwa bin rashawa babu shakka wannan yana daga cikin kofofi na cin hanci li'anna raf'a zulmi wajibu saboda ɗauke zalunci wajibi ne ala kulli man qadara alaihi min akhihi muslim duk wani wanda ya ji labarin ga dan uwa za a cutar da shi wajibi ne ka taimaka mar hakki ne na musulmi akan musulmi in ka gan shi cikin musiba ka taimaka ka fitar da shi haka littafin al-imam al-mawardi mazhabata al-imam shafi'i littafin al-hawi al-kabir mujallar na goma sha shida shafin ɗari biyu da tamanin da bakwai malamin yana cewa muhadatu shafi'i mu'tabara bi shafa'atihi mutumin da yayi alfarma aka kawo kyauta aka bashi yana zama kashi uku in ji wannan malami na ɗaya an yi yashfa'a fi mahzurin an nemi alfarma ka aikata wani abu wanda shari'a ta haramta shari'a ta haramta min isqati haqqin adanna haqqin wani wanda shi ne tsantsan yadda rayuwar siyasa take an zo wurinka a nemi alfarmarka saboda me a danna hakkin wani misali idan je zaɓe za a yi ana son a yi amfani da kai ka taimaka wane a danne hakkinsa wannan ba wai siyasa kadai ba yana aukuwa a mu'amalar mu ta yau da kullum kamar misali mutane za su tafi aikin haji mutane sun tafi aikin haji tafiya aikin hajji nan da aka yi jirgi ya kai mu kuma jirgi ke dawo da wannan jirgi da ya kai akwai tsari da aka yi manifestin wanda ya zo farko shi zai koma farko wanda ya zo ƙarshe shi zai koma ƙarshe sai kai da yake kana da kuɗi da ka je ƙarshe sai ka nemi ka dawo farko amma saboda ka san mutane barin nemi alfarma to ko da babu kuɗi wannan taimako da ka nema haramun ne a baka domin idan aka baka kujeran wani kai za ka hau kaga ya nuna son zuciya ne wato yana aukuwa a mu'amalar mu ta yau da kullum illa dai kawai sakaci da rashin kula. Allah ya sa mu don haka duk wanda ya zamanto kashi na farko za a nemi alfarmarka don a danne hakkin wani ko ku a nemi taimakonka akan zalunci akan murdiya ka ba da wannan taimako fa huwa fi shafa'ati zalimun na farko dai taimako haɗin kan da ka bayar daga lokacin ka zama azzalimi idan kuwa aka baka kuɗi ka karba malamin yace wa bi qabulil hadiyati alaiha asimun wannan kuɗi da aka baka daga lokacin ka zama mai cin haram kaga kenan laifi biyu ne a kanka na ɗaya ash-shafa'atu sayyi'a na biyu ka ci haramu bare wanda ma zai ɗauki abin da ya samu ya zama jari a rayuwarsa akwai waɗanda a yanzu haka suna da albashi da ake ba su ba sa aikin komi saboda zama a jira zuwa zaɓe da za a yi nan da shekara guda ko shekara biyu suna nan ana ba su kuɗaɗe suna zaune saboda zaɓe da za a yi nan gaba baya tunanin babu mamaki rayuwarsa ma ba za ta kai lokacin zaɓen ba ya koma ga Allah na ɗaya ya ba da mummunan alfarma wanda Allah maɗaukaki ya hana a cikin alkur'ani na biyu ya karɓi dukiya ta haram yana ci da yana ci sannan kuma yana ciyar da iyalansa Allah ya samu gani wala tahillu da hadiya kashi na biyu an yashfa fi haqqin yajibu alaihi alqiyamu bihi a nemi alfarmarka wanda dama kuma aikinka ne ya kamata a ce ah, ka taimaka din to amma alfarma da aka nema ana neman alfarma ne saboda a sassauta wani abu wanda ke wajibi a kan mutum kamar misali ma'aikaci da zai nemi alfarman na sama da shi ya ba shi damar hutu a lokacin da shari'a bata ba da damar ya hutu ba amma da wannan na sama da shin zai taimaka zai samu hutu ko da kashi biyu da shekara misali idan gwamnati ta ware sau ɗaya za a yi hutu shi wannan mai gidan nasa yana iya ba shi dama ya samu hutu fiye da haka kaga kenan ya saba ma hakkinsa nan ma yana zama haramun malamin ya ce na uku an yi shafa fi mubahi la yalzamu shi alfarma wacce ta zama ta halal wanda dama ba dole ba ne an nemi alfarmar ka ne saboda a cimma wani abu na alkhairi abin nan kuma yana da kyau a shari'a muhsinun lima fiha min ta'awu wannan alfarma ita ce wacce shari'a ta halatta a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyautar da ake wa mutum kuma saboda alfarma malamin yace tana zuwa halayya guda uku na daya an fa hashafi'u an zo wajen ka ina neman alfarmar ka sai ka ce to kafin mu ci gaba da magana ka san da yanzu ba a aikin banza alfarma kake nema to dole sai ka biya Allah ya kare mu alfarma kake nema sai ka biya lalacewar aƙida ta sa hatta arewa yanzu mun shiga wannan hali mutum ne musulmi ya sani a ƙarƙashinsa za a samu aiki na mutum goma musulmi ne amma zai tara mutane goma ya ce sai kun bani kuɗi kafin in ba ku aiki wannan aikinsa ne ya bada amma ya nemi kuɗi kafin ya bada wannan aiki Eh, a nan sharaɗi da kai sai an baka kuɗi kafin kai alfarma malami ya ce faka ha mahazurun alaihi karɓan wannan kuɗin haramun ne gare shi li'annahu yasta'dilu ala hasani kad kana min hali na biyu an ya kula mahdi hadhihi alhadiya za'un ala ka misali lokacin da aka zo ana neman alfarma ka wani ka taimaka min don Allah eh, a yi min ga shugaban ƙasa ina da wata bukata wurin shi sai wannan ya ma iso zuwa ga shugaban kasa ko zuwa ga gwamna ko zuwa ga ciyaman da ka samu damar ganin ciyaman sai kuma aka yi sa'a ganin kadin ya haifar da alkhairi lokacin da ka fito bayan ka fito daga wajen ciyaman sai ka samu wanda ya maka alfarma ta yiwu dogarin ciyaman din ne don akwai dogaran su ko ta yiwu masinjansa ta yiwu kuma wani ne wanda yake da alaka na jini da wannan ciyaman din aka nemi alfarmarsa ya taimaka aka samu damar ganin ciyaman aka samu alheri da ya fito sai ya kira shi cewa ne ga dubu ɗari ladan alfarmar da ka yi min to kaga ya faɗa maka ai ladan alfarmar da ka yi min faka bulu ha mahzurun alai magana ta kare dubu ɗari haramun ne ka karba tunda an gaya ma ladan alfarma da ka yi ne kama lau sharaqaha kamar da a ce zai kira shi ya ce ka yi min hanya in ga ciyaman in dai na samu ganin sa zan baka dubu dari to wannan kuɗi in ya bada shi daga baya haramun hali na uku shine an yi suka shafi wa ni shiratiha wannan yazo ya ce ka taimaka in ga ciyaman ce insha Allah za ka gan shi kaga ba maganar kuɗi an yi masa hanya ya ga ciyaman ya fito lokacin da ya fito sai ya ɗauki kyauta ya baka to kyautar na akwai alamar tambaya malamai suna cewa na ɗaya in kana muhadiyan qabla shafa'a in dama can kun san juna yana yawaita maka alkhairi dama can yana yawaita maka alkhairi yanzu da ya fito wajen man sai kawo kyauta ya baka ba laifi ka karba dama can akwai alkhairi tsakaninku amma in dama babu kyauta a tsakaninku sai yanzu da kai masa alfarma ya fito ya baka kyauta gaira eh, muhadin qabla shafa'a kuri halahul kabul ba daidai bane ka karbi kyauta saboda dama can baka san yana ma kyautan zuwa ga tabi'un tabi'in har sahabban manzon Allah sannan da alakanta irin wannan kyauta da akan samu da rashawa yana cewa idan ahda lahu hadiyya li yakuffa zulmahu anhun aw li yutiyahu haqqahu alwajib kanat hadhihi alhadiyya haramun ala al ah, misali inda mutum zai taho ya bada kyauta yana neman alfarma amma sai ba da kyauta shekul islam ya ware hali guda ɗaya wanda ke iya zama halal hali guda ɗaya wanda ke zama halal shi ne. kamar misali an danne hakkinka an danne maka haƙƙi. ta yiwu kana aiki ma'aikata ya kamata a ce an tsallaka da kai an kai ka wani labin na promotion ba a kai ka ba kannanka ko kuwa da ke ƙasa da kai sun zo sun wuce ka sai kaga da a ce ba ka ɗauki kuɗi ka ba mu wannan mutumin da zai mai da kai wannan hakkin naka da ya cancanta shekul islam ya ce sai ka nemi alfarman wannan na sama da kai wane ina son ka ce makami kaga shekara kaza ina aiki ya kamata a ce ina level kaza ba a kai ni ba ka taimaka a kai ni wannan level to ko ya nema ko bai nema ba sai ka ce mar zan baka kuɗi dubu ɗari sai ce kawo sai ka bashi dubu ɗari shekul islam ya ce kai halal ne gare ka saboda ka ba da dubu ɗari don a baka hakkin ka ne Allah ya samu gani a kai ka hakkin da ya cancanta a kai ka ne saboda haka kai dubu ɗarin da ka bayar halal ne a gare ka amma shi dubu ɗarin da ya karba ya karbi wuta saboda bai kamata ya karbi kuɗi ba kafin ya yi aikin da ya dace da shi haka mutumin da misali jami'an tsaro za su tsare shi za a nemi wulakanta shi ya ɗauko kuɗi ya bada ya bayar ne saboda ya ci tserar da kansa kaga alfarmar da ya nema a wannan lokaci ya bada kuɗi ya bayar ne saboda ya tserar da mutuncinsa shi ko jami'in tsaro da ya karba ya karbi wuta saboda haka ita rashawa ana la'akari da halin da mutum ya shiga kafin na a ce wannan rashawa da aka bada haram ne ko halal in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 31 shafi 287 a nan malamai sun tsawatar babu shakka dangane da samun kyauta a tsakanin musulmai ta wajen taimakawa ta wajen alfarma ko kuwa ta wajen kawar da wata doka ta Allah subhanahu wata'ala wannan karatu ne mai yawa duk da cewa aya guda ɗaya ce Allah madaukake saukar a Qur'ani amma bisa la'akari da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin malaman fiqhu malamai sun ce ilimi ne bai zaman kansa don haka yasa in ka duba littafai in ka duba littattafai zaka ga na fikihu zaka riga gani ana ware babe na ashifa ah, saboda mai aiki da wannan aya ta 85 ta suratul nisa Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya mana gafaran kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا